كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون za a ce wa masu karyatawa ku ci ku ji daɗin duniya na ɗan wani lokaci kaɗan a duniya tabbas ku saboda kafircinku da Allah da kuma karyatawar ku ga manzanninsa masu laifi ne